a jiya litinin da ya gwamnatin jihar borno tabbatar da wata sanarwa na haramta zirga-zirga kan wasu hanyoyi da ke fadin jihar da ce wannan sanarwa zai kama aiki ne tun daga jiya litinin din wato 29 ga watan janairu har zuwa 4 ga watan fabrairu wato ranar lahadi mai zuwa wannan sanarwa dai na dauke da sa hannun kwamishinan ma'aikatar yada labarai da radin cikin gida na jihar borno dr mohammed bulama wanda kuma aiki ya kafafin yada labarai a yammacin jiya na bayyana cewa an haramta zirga-zirgar dukkanin motocin hawa ne wanda suka kasance na fararen hula da kan tashi daga garin maiduguri zuwa kwandiga da bama zuwa banki daga bankin zuwa garin bama da garin baman har zuwa goza wanda har zai dangana da birnin maiduguri har illa yau mabiya wannan hanya da ake kira mulai da ya tashi daga garin maiduguri da zai gangara har zuwa garin dambuwa da goza nan ma an haramta ma al'umma bin wannan hanyar sai har rundunar sojan ta kammala ayyukan da take yi na kakkaɗe gyoran 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin sanarwar ya ce yanzu hakan sun riga da sun tarwatsa waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin daga dajin sambisa kuma da yawan su yanzu hakan sun riga da sun fantsama cikin jama'a da haka ne ma suka yi kira ga al'umma da su tabbatar sun bayyana duk wanda suka gani suna shakkansa ga hukumomin tsaro don mataki kwamishinan ma'aikatar sakatar yada labaran Dr. Blama ya kuma kara da cewa sun ɗauki wannan matakin ne bisa shawarar da suka samu daga hukumomin tsaro na Operation Lafiya Dole da ke aikin wanzu zaman lafiya wannan shi a yanzu hakan. Ya ce sun kuma yaba da yarin goyon bayan da al'umma suke basu na haka kar su yi ƙasa a gwiwa wajen ci gaba da basu wannan goyon baya na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala baki ɗaya sai dai wannan sanarwa bata fayyace musamman ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da kan kai wa al'umma agajin gaggawa irin waɗannan garuruwa ba ko ya Allah wannan sanarwa ta shafe su ko kuma ga motocin fararen hula ne kaɗai Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya